sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da bashir ibrahim idris a ci gaba da gabatar muku da shiri kan matsalar da aka samu cikin shirin ba da ilimi na musamman ga almajirai a yankin arewacin najeriya wanda alkaluma suka nuna cewa sama da miliyan goma ba sa karatun boko a makon jiya mun kawo muku halin da ake ciki a jihohin bauchi da gombe kana mun ji ta bakin dr aliyu tilde kan wani yunkuri da ya fara na karantar da almajirai don ganin sun samu ilimin boko yau za mu ɗora inda za mu ji ta bakin ɗaliban wannan makaranta da ke tildan fulani To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu yi waiwaye kan dalilan da ya sa Dr. Aliyu Tilde ya rungumi wannan shiri domin ba da gudunmawa kamar yadda kuka ji a cikin shirin makon jiya. An sha yi mana gori akan mu Hausawa da Fulani da sauran musulmi a nan arewacin Najeriya cewa Eh, muna ta barin almajirai ba sa samun ilmi ba san abin da duniya ke ciki ba kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu to kwanaki har ma wani ce shi zai fito da wani tsari a bashi su cewa zai ilmantar da su ilimin boko su miliyan goma to kaga wannan kamar ya watsa mana kasa ne a fuska to sai na ga to ai wannan ba abin da zai gagare mu bane idan kowane dan boko yau zai dauki almajirai hamsin ya koyar da su to babu wani almajiri da zai rage wanda shi ma bayi da ilimin boko kuma gashi da ilimin arabi arabiya shi da qur'anin a kansa to kaga wannan ya zama mana riba biyu abinda kawai ake bukata mu yan boko. mu rage san zuciya idan mun dawo daga aiki a maimakon mu je mu zauna a daba mu yi ta zagin gwamna mu yi ta zagin shugaban kasa mu yi ta cewa abu kaza bai yi ba abu kaza bai yi ba abu kaza bai ba a'a sai mu dan ba da awa ɗaya ko awa biyu ga almajiran da ke unguwar mu mu samu wani dan zaure haka ko kuma wata makaranta wacce ta gama yi da safe da yamma babu kowa makarantar boko mu ce a bamu ita shikenan sai mu tattara almajiran nan a ciki ciki shikenan mu koya musu karatu da rubutu da lissafi da kuma ɗan turanci haka wanda suke buƙatan su yi shi a kasuwa wasu daga cikinsu za su zama manyan-manyan attajirai ta bakin dr aliyu tilda kenan wakilinmu muhammad tasiu zakari da ya ziyarci wannan cibiya na bada ilimi ya tattauna da malaman da ke horar da waɗannan almajirai kuma ga yadda zantawar su ta gudana ku tsaya da a maimaita wannan za a ɗauka ne a nan ku digo ku faɗa a tare to ina so ka gaya mana sunan ka. suna na bashir isa shehu ko za ka gaya mana sunan makarantar da ajin da kake koyarwa eh sunan makarantar da yake koyarwa millennium academy sannan ina koyar da aji na farko na uh, wanda aka yi admitin ɗinsu wato aka ɗauka sababbi na wato yan aji ɗaya kenan yan aji ɗaya kenan almajirai yan aji ɗaya da aka ɗauka na primary kenan na primary na to yanzu me ka fara koya musu eh yanzu na fara koya musu ne tun daga yanda ake furta harufa yanda ake furta baki daga a b c d hakan nan sannan kuma muka koma yadda ake furta bakaƙe ɗaya biyu uku hudu su ma hakan nan, kuma alhamdulahi gaskiya yaran suna ganewa sosai sosai me yasa kuka fito da wannan sabon salon wasu makarantu ba haka suke yi ba eh to gaskiya ka san yadda ake furta hausa daban da yadda ake furta turanci amma idan da idan har dai suka fahimci turancin a farko kaga na hausan ko sun dawo ba zai ba su wahala sosai sosai ba na kuna wani fuskantar wani kalubale ko matsala a wajen koyarwa eh to gaskiya a yanzu kan dai ba wani kalubale da za a ce ake fuskanta saboda alhamdulahi gaskiya daga malaman sun har yaran su almajiran kenan da kuma ainihin malaman almajiran suna ba mu haɗin kai saboda suna turo su akan lokaci ko alhamdulillah suna ganewa to me fatan ka wannan makaranta fata na gaskiya kamar yadda muka fara haka ya zaman cewa ba nan kaɗai ba ya zaman cewa ƙasar gaba ɗaya kowane lungu da saƙo idan aka shiga a tabbata cewa a samu almajirai waɗannan da wato a kula ke musu kallon kamar su ne na baya a society dinmu a ce eh, sun bunƙasa su ma sun eh, fahimci eh, duniyan sun yi karatun zamani kuma sun samu da ilimi mai albarka su ma. To za ka gaya mana sunanka? To suna na Sani Musa Tilde. Aji nawa kake koyarwa a wannan makaranta? To wannan a yadda muka kasafta su kasancewar mun duba shekarunsu ne. Ba kuma wai korewa ne ko kuma a wasu sun daga wani mataki ne zuwa wani mataki ba. A mun fara ne daga mataki mun raba su ka mataki uku kula da shekarunsu. To sai mun nan dai kamar shine aji na biyu kenan. Akwai na ukunsu akwai na ɗayansu. yaushe kuka fara koyar da su yau dai muna cikin kwana na hudu da fara koyar da su mun kuma fara daga kalmomi kasancewarsu ba su ma ba su taba ganin su ba ba su ma san sunan su ba kuma suna ga kamar koyar da su wani abu ne abun tsoratarwa ko abu ne na ba za su iya fahimta ba to sai muka fara musu daga tushe cikin lallaba da dabaru da kuma kawo musu misalai wanda suke gani yau da kullum a harkokinsu don wasu su zaka samu suna ba da waya a hannunsu to amma ba san sunan kalmar ba amma zai iya danna ta kuma zai iya sanin cewa in ya danna wane wannan ita ce ta wane wani ce ta wane to amma bai san su a suna ba kuma idan ka raba mishi su to ka hada shi da aiki idan kuma za ka kawo wani sabanin wannan ka hada a ciki to shi wani sabon aiki ne a gare shi zan fahimce ka da suna karatun allo ne shiga na boko ba yanzu suka fara boko koya karatun allo suke yi tun dama a matsayin su na almajirai ne to kasancewar shi mai gidan nan sai ya lura da irin yadda ake kome kowane jifa ka ɗauko sai sauka kan almajiri kowane jifa ka ɗauko lalacewa a ce almajirai barayi a ce almajirai yan boko haram a ce almajirai duk wani lalacewa sai a jefa kan almajirai to sai muka duba case study daga nan garin namu sai muka to duk masu irin wannan taɓar-gazan na fada yanka wani duka babu almajirin a ciki to sai muka to me yasa komai ai a ce almajiri almajiri almajiri to da muka kawo su kusa sai ga mutane ne ba yadda ake faɗan ba sabanin yadda ake faɗa ne tunda yanzu menene dan almajiri cikakken almajiri a yadda kake haka babba ba zai zo ya gaishe ka tsaye ba sai ya suguna ya gaishe ka ka wannan girmamawa ce to amma yaron da zai zo yau ko a makarantun mu na boko zaka hada kafa da sai ka kauce ka ba ma yaro to a nan a ladabi zaka iya gane waye fi ladabi to in za a yi jifa bai kamata ya sauka kan almajiri ba tunda shi ya san na gaba to amma kai malami a makarantar sakandare musamman a wannan lokuta sai a raba ka da ɗalibinka to amma makarantar almajiri ba ka taɓa jin wannan ba ga su ko ba haka ba a yayin da ba ƙasa na ake gardama to a duk yadda dan zahirin gaskiya ni malami ne makarantar boko amma fahimtar wayannan ɗaliban ya sha bamban na makarantar boko wasu daga cikin malaman da ke horar da waɗannan almajirai karatun boko a garin tildan fulani da ke jihar bauchi kenan wakilin namu tasiu zakari ya kuma ji ta bakin waɗannan almajirai shafi'u daga wurin da ka fito na fito ne daga gidan gata an can jihar zazzau kai kaduna eh to waye kawo ka wa malami na dauda ya kawo ka ya eh. kana karatun allo ne aka eh. kawo ka aka kaka na eh. to ya kake ji a wannan makaranta ina jin daɗi kuma dai saboda ko da 'yan gari suna masu makarantar boko suna mana wani abu muwa ba ma gane mu muwa mu yi dai muwa mu gane saboda ko gaba kar amana wulakanci yanzu za ka ci gaba da karatun ka anan ko? Eh, suna na Mustapha. Daga ina aka kawo ka? Daga gidan gata. Wani gari da. Can Zauza. eh. To, me za ka ce game da karatun da ake koya maka yanzu? Suka akwai daɗi. Kuma kana fahimtar karatun? Eh. To, ku za ka ɗan mana wani daga cikin karatun da aka koya maka? Eh. Yi mu One, two, three, four, five. wani godiya kake da shi ga malaman ku gaskiya gode Allah yanzu da da ba a sa ka a makaranta ba da yanzu da aka sa kan bambanci ka gani gaskiya akwai bambanci me bambanci wannan karatun yi ma ina jin daɗin shi da karatun Allah to kana da kira ga sauran yan uwanka da ba a sa su a makaranta ba don su ma su kawo su eh. sunana Jamilu Abdulaziz za ka iya lissafi daga ɗaya zuwa nawa zuwa 100 ko kuma fiye da haka eh ko kuma sama da haka da kana karatun allo ne eh da tun da mun na ina bokon to kuma hine yanzu na daina zuwa na bokon yanzu kuma hine da na allon. to zuwa ya kawo kana makaranta yanzu da mun yanzu ya karata uku da ne na bokon Fifty-one, Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. Idan hali ya yi a makon gobe, za mu karkare da jin ta bakin shugaban wannan aiki da kuma jami'an gwamnatin Najeriya kan inda aka kwana dangane da shirin baiwa almajirai ilimin boko da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu Muhammad Tasu Zakari da injiniyanmu Mustapha a Adebisi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.